Babban daraktar hukumar wayar da kan al'umma ta Najeriya wato Nuwa Garba a bari da ya bayyana gamsuwa da jawaban shugabannin haɗaɗɗiyar ƙungiyar fatakai ta Najeriya wanda suka yi game da matakin janye yajin aiki da suka yi a baya-bayan nan. Na farko dai jawaban da aka yi sun ƙara faɗakar da kan mutane bisa abubuwan da suke faruwa. Yadda ni nake ganin wannan abu. Ya kamata kowane lokaci abu irin wannan ya faru a samu dama a yi bayani. Domin rashin bayani yakan haifar da abubuwa da yawa domin musu al'amuran suna cikin duhu. Yau mun samu samu dama mun ji daga bakin waɗanda su ne masu ruwa da tsaki a cikin wannan lamura mu a al'ummance waye da kan al'umma ta ƙasa national orientation agency mu ma mun ƙara ilmantuwa da kuma sanin yadda aka kawo har muka kai wannan matsayi da kuma yadda aka muka kai yadda aka jaye wannan musamman daga su da suka yi wannan yajin aiki da su waɗanda aka yi yajin aikin domin abubuwan da suke aiwatarwa babu wanda yake neman ƙasar nan ta amma abin da duk ya kamata mu yi muna yi shugaban haɗakar ƙungiyoyin fadakai ta Najeriya Dakta Muhammad Tahir ya yi ƙarin bayani kan matakin janye yajin aikin kai kayan abinci zuwa duk sassa na Najeriya. Yana mai cewa suna kan tantance asarar da mambobinsu suka yi don neman diya. Wannan naira biliyan 47.6 da muka nema wannan ya shafi rikicin 'yan sassa. Don saboda wannan na sasa ba mu ƙara tara alƙaluman iya asarar da aka yi ba tukunna. Saboda muna son gwamnati ta saurare mu kafin mu bata cikakken bayani kuma haka muka yi da shi gwamna na kogi. Tun da shi shugaban ƙasa ya naɗa da shi a matsayin wakilinsa kuma ya zo ya roƙe mu akan duk abin da za a insha Allah za a yi saboda haka mu janye yajin aiki tasiri mu baya misaltu a wajen mu na farko dai wannan zirga-zirga da rubuce rubuce takarda sanar da gwamnati tun daga mataki na tarayya har ƙasa ba a saurare mu ba kuma wannan a tsakanin kwana hudu zuwa biyar an saurare mu har da kuma roƙon mu akan cewa don Allah mu janye wannan yajin aiki ai wannan ma abin alfahari ne ga kungiyoyin mu wanda muka hada kai muka yi wannan abu na biyu shine yarda da cewa za a iya ba mu zama lafiya muna da daman da zamu zauna a yankin kasar nan a ko'ina a cikin Najeriya karshe kusan da ya zama to mutanen mu ba su bigi kowa ba ba su rufe hanya na gwamnatin tarayya ba ba su kuma nuna ramuwar gayya ba kaga wannan ma abin alfahari ne abin ci gaba ne a wajen mu a matsayin mu na masu biyayya ga shugabanni da kuma gwamnatin kasar mu a nasa bangare shugaban hadakar kungiyoyin fatakan na Najeriya reshen jihar Legas Haruna Muhammad ya ce tunda aka janye yajin aiki ba wani matsala kuma kowa yana tafiya da kayan shi eh, kamar yadda aka saba illa dai matsalar da take ƙasa har yanzu wayannan masu tarewa su anshi kuɗaɗen mu suna nan suna ci gaba da ansa cin sai ya rike dubu ɗari biyar ya kashe kafin ya je Fatakwat. Kin ga kuwa ko riba zai ci ba zai ci ta dubu ɗari biyar ɗin ba. Shi ma mataimakin shugaban ƙungiyar 'yan kasuwan arewacin Najeriya Adam Ibrahim ya bayyana tasirin yajin aikin fatakan ga sauran al'umma banda 'yan kasuwa. Ai dole ya shafe su saboda hannu daya baya ɗaukar jinka zanga-zanga ba harkar mu bane sai dai mu rike abin da muke da shi na mukamai duk da cewa rike wanda muka yi yayi tasiri sun san muhimmanci muhimmanci mu amma duk da kuma a nan gida mutane wasu sun yi korafe korafe akan cewa kayan tumatiri sun yi yawa manoma suna ta hasara da sauran muka ce ai ana asarar rai ba maganar asarar dukiya ku yi wani hakuri na kankanin lokaci wannan muna yi ne domin mu kwato mana hakkin mu ne gaba daya Martin Igwe da ke zama jagora ayyuka na ɗaya daga cikin ƙungiyoyin zaman lafiya a Najeriya ya ce kaya sun ƙara kuɗi a yankunan kudancin ƙasar duk kayan noma ya ƙara kuɗi kowa sun fara jin zafi abun abun da ya samu fara ro. roko wanda abun yana hannunsu su daina saboda ga mun mun fito da covid yunwa ma ya fi covid zafi kuma inda an hada covid da yunwa kowa ya mutu kai gaskiya sun ce ana kawo musu haraji da bai kamata ba ana kashe musu yawancin mutane su da suka kawo kaya gaskiya suna da hujja kuma ya kamata gwamnati su sa baki a ranar 25 ga watan fabrairu ne hadakar kungiyoyin fadakan ta najeriya ta fara yajin aikin gama gari wanda kungiyar ta janye bayan shiga tsakanin tunani da gwamnan jihar Kogi ya haya Bello ya yi a madadin shugaban kasar Najeriya kwanaki uku da suka gabata. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.